Au cours de cette année 2019, La Halsia a enregistré plus de 180 plaintes et dénonciations. A taron manema labaran da ya kira a wannan juma'a ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci mai shari'a Abdulrahman usman ya sanar cewa daga farkon wannan shekara ta 2019 kawo yau an samu ƙorafe-ƙorafe sama da 180 waɗanda akasari suka hallaka a kan yunkurin kewaye hanyoyin biyan haraji ko na awon kaya ko coge a yayin bayar da kwangilar ayyukan gwamnati magudi a jarabawa da dai sauransu. Kasuwancin man fetur na daga cikin fannonin da hukumar yaƙi da cin hanci ta ce ta gano almandahana a game da yadda ake gudanar da shi a nan Nijar. kamar yadda mataimakin hukumar ta halsiya alashi salisu ubandoma ke karin haske a kai wa'anda suka sa kansu cikin wannan aiki na sayan man feta su ƙarfashe shi suna wasu kwabari idan an ɗauko man feta daga zandar kenan daga soraz maimakon a kai shi burkina sai a yi kamar za a tahiya sai a komo a saka a saida shi na cin ƙasa wani za a kai mali haka wani za a kai nigeria haka wannan abin yana ka cikas ga tattalin arzikin ƙasa abinda an ka kan masu hita ta nigeria kan masu hita ta yi burkina faso kan masu yi mali abinda kidirgen mai bada asusun niger ya yi asara ta miliyar goma sha ɗaya. Tsarin samar da takardu da na awa motocin tuwaris na daga cikin batutuwan da hukumar ta halsiya ta gudanar da bincike a kansu. inda a ƙarshe ta bankaɗo wani tsarin buga takardun jabu a wannan fanni. Alashi Lawali Tasi'u babban su feto ne mai kula da bincike. Shi mai mota ba a cewa ya lahi da shi bai san an mashi cuta ba. An anshi miliyan hudu gare ka ko miliyan biyar kuma ba a ba gwamnati ko dala ba. amma an zo an samu limaro limaro mai kyau ne tun da an so an kawo tantoni loga an sanyo ta an yi plak amma awa na banza ne a yanzu mutum 253 ya shafa. Rashin hukunta masu laifuka na daga cikin matsalolin da ke da baibayi wa ayyukan yaƙi da cin hanci a Nijar. Saboda haka jami'in fafutuka Abdu Alhaji Idi ke ganin akwai buƙatar gyara. Ita ta yi aikinta. Yanzu za mu gani in dai kirin-kirin za ta yi in dai da gaske ne ake an yi niyya a yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban ƙasa ya kwatamta kawai ba sani ba sabo ba a yin katsalandan duk wani minista ko wani fitan abin ya zame shi a tura majalisa ta daga kariyar shi a mai shari'a kamar kowa tun da ba wanda ya karhin shari'a. Kwangilar buga lasisin tuki irin na zamani da cogen da ake zargin ta yi katutu a jarabawar bak da Brevan 2019 da jarabawar jami'an duwan ko kwastam na daga cikin mahimman batutuwan da hukumar halsiya ta ce tana ci gaba da gudanar da bincike a kansu a yanzu haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.